kuma masu sauraro mu kan wannan shafi na sarki zaki MKK na Rasulul Amin. Alhamdulillah a jama'a karfe bakwai da talatin kenan 7:30 uh, lokacin America New York. Yau date yana da yau muna da e, yau ranar Litinin Monday a 5 uh, sunan shi nan June ga watan June 2023 a maganan Sheikh Abdul Fatah Sani At-Tijjani jama'a za mu bude layi yanzu nan zan bude layi insha Allahu akan abin da yake faruwa ga maganan Sheikh Abdul jama'a mun zauna ana bincike akan wayannan ababen da ke faruwa kaga uh, abin da ya faru kamar kan da muka fito muka zo muka yi magana da farko kai da kake saulara na kake ji na? Uh, ah, magana Shehu Fata sana Tijjani da yake trending a yanzu wannan lokaci. Kowa ya san sosomin abin ya san yadda aka fara abin. An fara wannan abu ne da magana na janabi na annabi sallallahu alaihi wasallam. An fara abu ne ga magana na janabi na annabi sallallahu alaihi wasallam wanda wannan magana da ya tashi game da janabi na annabi sallallahu alaihi wasallam duniya kowa ya ji bi ma'ana annabi sallallahu alaihi wasallam da su mawaka alinu suka yi waka cewa wai wa zai ba mu bayan annabi wa zai ba mu bayan annabi su malamu fata ke ganin cewa kamar a'a maganin yayi daidai da wani ya tashi ya ce a'a baya bukatan taimakon annabi sallallahu alaihi wasallam da su masu a a'a yayi daidai a yi a bukace taimakon annabi sallallahu alaihi wasallam to abinda mu za mu yi magana akan maganar shabu fatai kana ganin game da maganar shabu fatai akwai yaudara akwai kuma makirci akwai eh, shiri an shiri ne akwai shiri a cikin wannan magana saboda Malam fatai na farko ba an je da niyan a kama shi ba ne, an gayyace shi ne kuma gayyatan da aka yi masa ba an gayyace shi domin a kama shi ba ne. Ba an gayyace shi domin a kama shi ba ne. Ba an gayyace shi domin a kama shi ba ne. An gayyace shi ne domin wai wai neman zaman lafiya wai domin neman zaman lafiya shi yasa aka gayyaci shi Abdul Sana Tijani to wanda aka gayyace shi neman zaman lafiya shin abin da aka yi zaman lafiya ake nema ko tashin hankali ake nema abin da aka yin neman zaman lafiya ne ko tashin hankali ake nema shi ya kamata a tambaya to wanda aka kama shi aka yi eh, wa cikin NDSS aka ce masa a'a kaka ma hurta kaka ma bar ma a san ma an gayyace ka a wannan ya wuce wannan a'a mun gayyace ka ne domin gayyata kawai to wanda aka gayyace shi domin gayyata kawai wannan kana gani akwai shiri a ciki ta yaya babban malami babban malami wani irin walakanci ne babban malami an gayyace shi me me ai gara shi in zaka duba ta wani ɓangaren akwai wasu waɗanda jininsu ya zuba aka kashe su wurin jihadi wurin yaki na annabi sallallahu alaihi wasallam amma wurin kuna ganin kamar kun za ku walaka domin shiri ne ba eh an za kama mutum akwai kan da ake kama mutum in an gayyace mutum a mun kama ka mun rike ka mun ajiye ka daban a an kira shi ne kawai domin a walakatar da shi ne kawai wannan shirin kenan to shin wannan magana ana zata ya tsaya kenan ko ya bari kenan kai da kake gefe kake dariya ko kana wani abu kai ba malami ne yanzu kai ka tsira wai in kaga gemun wani ya kama da wuta to kai ma ka yayyafa wa naka ruwa kai kuka da kanka wannan abu shiri ne saboda ba malamin da bai wuci kai ba ma malamin ba wanda bai wuci a kama shi ba no one is above the law to amma shin shi ya yi zagi ko shi ya rama zagi ne ko kuma a'a maganan annabi ake yi aka kawo batun mallumma cike ce a'a ba batun wayannan ake yi ba maganin annabi ake yi to ba ma ba, ba, ma malam Jafar ko malam Albani ba kowane ma kowane ne shi duniya a gaban annabi ai ba kowa bane in ana maganin annabi sallallahu alaihi wasallam to amma magana yau a ce wai wani yayi laifi an kama shi da hakkin shi wannan fine to amma wannan shiri aka yi wurin kamu ko dai shi kamar an shirya ne a wannan kai dai zo mu yi maka hoto kawai eh, zo mu yi maka video kawai mu wasa a rarrashe ka da hakuri kai dai ka zo kai kaza to ina gani shine na ga malam brandin ya kira eh, kamin ci gaba da magana na assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuh shayi wa alaikum assalam rahmatullahi ta'ala wa barakatuh zaki ma'aiki ina maka barka da rana muna muna amsa muna amsa shayi na kuma barka ma dukkan uwa masoya annan Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Na'am. Kuma ina ɗauke da sakonni muhimmai guda uku da nake so in istar cikin wannan muhadara da kake gabatarwa zakin ma'aiki. Masha Allah, masha Allah. To, jama'a a kamin shayi Burandi ya magana mun bude layi da namba dinmu insha Allah kowa ya san namba dinmu zai kira. Bismillah shek. Na'am. a kan wannan abu na abokinmu sai da abul fitai sani a tijani da ya faru na dauke da sako muhimmai guda uku mm. na ɗaya sako zuwa ga wahabiyawa na biyu sako zuwa ga masoya annabi sallallahu alaihi wasallam uku kuma wato sako zuwa ga hukuma mm. na ɗaya sakonmu zuwa ga wahabiyawa shine wato muna tabbatar musu da cewa wannan abu da ya samu da dan uwa faru ga dan uwa sai da abul fati sani tijani mu nasara ne kuma mu wallahi abun alfahari ne a ce wato wato shehi abin na da ban mamaki wato kamar annabi sallallahu alaihi wasallam shi bai da gata kenan yau ai shi ne nake so in faɗa wato eh, eh. mu nasara ne a gurin an masa abu ne akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abin da ya samu a akan manzon Allah riba ne tunda abin da ya faɗa kamar yadda na ji kake ta aliki kuma haka duk mutane suka ci abin da ya ko faɗa ya ce ana maganan annu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama waye kuma albani waye ne jafa waye su wannan magana gaskiya ne sabila ga haka su albishir da muke musu shine ya sun tabbatar wa duniya su makiya annabi tun da Jafar da albani ya fi muhammadu muhammadu sallallahu alaihi wasallam an yi batan wa annabi ba su fito sun gwada bakin hal bakin jin wato bakin cikin su ba da rashin jin daɗinsu su sai dan an taba albani da jafar wannan yana tabbatar da cewa annabi a gurin su ba komai bane abinda muke kalubalantar su da shi wato annabi shine wato ba sa kaunin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma wannan ya tabbata yau gashi nan a fili kuma kamar yadda ka faɗa zaki wato annabi bai da gata kenan sallallahu alaihi wasallam su ba za su yi kara akan annabi ba sallallahu alaihi wasallama kuma ba za su sa a kama ɗan uwansu ko a hukunta shi ba sai akan albani da jafar wato su ne suka fi musu annan Muhammadu kuma kiran da muke kiran mu na biyu bayan wannan muke abu da muke musu cewa abin da ya samu Allah fati daukaka ne tun da akan manzala Allah ne sun kuma kunyata ne gare su ya tabbata cewa ba sa kaunan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam duniya ya takatar kuma Jafar da Albani sun kuma su annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam kuma muna gaya musu cewa ba su jin kunyan haɗuwa da Allah wata irin sunna ne ku fifita annabi ku fifita wasu malamai akan annabi Muhammadu. ga annabi na gaci ya ta la da azukun hatta kun ahabba ilayhi min walidi wa walidi wa nasu ajmai ba mai zama imani a cikin ku sai wanda ya so annabi sallallahu alaihi wasallam fiye da ƴaƴansa da iyayensa da kowa da kowa gaba ɗaya hmm? wato su annabi bai annabi bai da darajar da za su yi magana akan sa sai akan albani da da jabar hmm? to wannan ya tabbatar ma duniya abinda da muke kalubalantar su su biya da kuma su saurara Allah ya ce fatarabbar su duk wanda ya masu kira direct ku kira kan WhatsApp shai ya kuna zuwa don Allah ku kira kan WhatsApp masu kira direct kaman kuna disturb na ga call direct na shigowa bismillah shek yawa sai aka su saurara wallahi tallahi Allah ya dinga musu masifu kenan tun daga yanzu har zuwa lahira wannan su saurara sako na biyu da muke kira zuwa ga hukuma shine hukuma in da ta ce da ta buɗe wannan kofa na cewa in an yi magana akan malamin mutum an masa martani to a zo a kama shi to fa hukumar Najeriya ta buɗe kanta wani babban abin da ba za ta iya tsarewa ba muna mai ba ta shawara ba eh, aiki muke koya mu eh ah, Allah Allah taimake shi shi kaga ta wurin ni ina gani gyara zai zo to amma wani irin gyara irin kan da aka yi nan shine gyara zaki wannan ba gyara ne bai zo ba dubila da shekara talatin ko arba'in izala sai wata lai wannan kowa ya sani mun mm-hmm. taɓa karan su ne aka taɓa musu tun Ismail Idris tun Abubakar har zuwa Albani ya bar abubuwan da ya gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya wa Shehu Tijani Isi Abdulkadir Jelani ko makari ka faɗi wannan maganan Allah ya maka hisabi ranar gobe kiyama ballantana ya zo duba waliyan Allah kuma muna da kasar sunan me aka taɓa musu in dai gyara gwamnati ke ce data yi gwamnati Najeriya wannan ba gyara ba an yi gyara ta dauko ba gina da shekara nawa ana zagin mu ba su taɓa yin magana ba sai wannan kara kuma kamar yadda ka faɗa din gyaran ne a zo a tamu mutum mai mutunci limamin juma'a malami da awa, a tuɗe shi kamar wanda ya zo abin da ke ba mamaki ba yau yau in wannan zaune gefe na cewa wai eh, bima na ana son kamar kada su gaya wa sha rufatai ana son a kashe maganan ne saboda jama'a za su tada hayaniya to jama'a shi ma labin fata shi ma bai da jama'a ne in ana batun iyaye shi ma ma labin fata shi ma ba baban wani bane shi ma baban wani ne shi ma baban wani ne shi ma yana da jama'a yanzu shi na ina jin malam zaki shi yake tabbatar da cewa da kake cewa kana ganin kamar gyara ne ba ga ka sake fito da wani point ma a maganar ka babu maganar gyara kamar yadda na faɗa shekara arba'in suna zagin shehunan mu ba taɓa kama wani an masa ka ba kuma na bi kamar yadda yanzu ka faɗa su bayi da iyaye ne shi bayi da jama'a ne ba a tunanin hakan ya zo mummunan tashin hankali of course of course a ɗauka a gwada shi ma duniya kuma an yi abun an ce da bara a gwada ba da shauransu kuma su gayyace shi dama haka doka ta ce yanzu ko dan fashi ne wannan ko mun bayar muka je muna da muna da abin of course zaka zaka ma zaka ma kaba mutum a right kana kawo masa warrant ya saka hannu kama ka saka hannu ka kawo masa ka gayyace shi ya je in an ce an rike shi da to a rike mutum to amma wannan kana ganin to ina complainants na farko sa'an nan kuma na biyu an rike mutum kawai shi aka yi masa dabara o kai da kaka damu doki ne mu ajiye to kaga wannan kawai a yaudara bi ma'ana aka yi masa wannan video aka je kuma video biyu daban-daban to na wancan na farkon da aka yi she aka fito kana gani a'a shiri ne kai dai malam mai maka video kai dai ka tafi to wato niyan kawai an kira sa a masa video ne kawai shine kawai niyan ko dai a'a me me me <laughs> ina so me amfani an kama me manan kamun eh, kira shi gayyata me manan gayyata kai dai zo kuma me ma kana gani a'a shiri ne kawai dalili ne kai dai zo mu yi maka video kawai ka wuce kawai that's it kana gani shi ne kawai hadafin shi ne kawai shirin to kaga duk zaki wannan yake tabbatar da ba shirin gyara bane na'am wannan good wannan good aika ne zaki wannan yake gwada ba shirin gyara bane ito yanzu ba ta misali da dama mutum in misali dama a dokar Najeriya in mutum ya zagi iyayenka dama hukuncin kenan a fito a masa bidiyo live a zagi dai zagi dai zagi dai zagi dai malam wallahi har gobe ni ni ni ba ni ba ni ba ni ba ni ban goyi bayan wannan zagi dai I'm not wannan bana bana tare da wannan bana tare da wannan gaskiya a gaske ba ni tare da both duka gaba daya tsakanin izala ɗarika shi a zagi bana ce. amma a wannan irin shiri bi mana ok an kama ka ga abin da aka yi fine ok to yanzu mu je kotu je ka je ka nuna abin da ya sa ka yi ko kuma a maganan da ya sa ka faɗa ko kuma abin da ya sa ka faɗa ok ka faɗa ne ka zo ka yi zagi ne ko ka zo ka rama zagi ne dukka ya kamata mutum a yi a gane yawwa amma ba a zo a yi bidiyo mutum just like that ah na kira ka kira zo mi maka bidiyo kawai zo mi maka bidiyo ka tafi yawwa ina cikin ne dama so ake yi a zubar masa da mutunci kuma mutunci ah wannan ah ai wannan inda inda abin ya shiga ya shiga kaga wannan ko me za a yi shi dai mu mu yi maganar mutuntakan shi amma in za ka duba wai na je kare manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi aka yanka ni ko kuma aka soka mini wuka ko na mutu wannan kai wurin ka ni riba ne shi yasa kaga shi a wurin sa riba ne to amma mu mu mu mu mu abin zai dame mu kuma wallahi tallahi ni ba ni bayan irin wanga ba ai jiya bayan haka naga an zo kan shafi na fita sai na ga an saka video eh, wani malamin izala an tube shi tsirara kan shafi wala na shi nagoge goge ne ni irin wannan to ni ba ni cikin wannan ni ba ni ba ni kun san shai ka san kun san maganar da nake muku ta kasa wata sa'in kamin mu fito sama mu zo mu yi program of course yasa ni irin wannan abu ni ba ni ba ni ni ba na goyi bayan wannan abu zaki ko da mutum ne ma ya faɗi magana kakan ce a ah, wani ka canje wannan kalma ka canje wannan kalma wannan kowa ya sani cewa kakan yi magana kan haka ba zaki kuma na biyu shine wato zaki shi wannan abu wanzu kamar yadda kace an saka wani mu wallahi yanzu a ce ko da wani ne kai ko da tajakin ne da yanzu ya zaki annabi da muke ta yaki da shi a zo a ce an masa tsirara mu wallahi ba za mu goyi ba. a ah, ni ba wallahi ni ba ni ba gaskiya wallahi ni ba na ba zan goyi baya wannan ba ba zan goyi baya wannan ba ce wala jirman nukun shan'anu qaumin ala Allah Allah ta'dilu kada gaba da mutane ya kar ku musu adalci mu wallahi ko shine aka masa haka bara mu goyi a ah, bara mu goyi ba ba saboda babban babban mutum babban malami babban malami babban yasa yanzu wa'anda suka yi wannan ababa tsakani da Allah aikin wannan aiki na DSS ya ba su daman ya ba su wannan dama akwai dama haka kuma ana ganin cewa in an yaka an sha banza kenan an ci banza kenan an ci bulus kenan ya wuce ba ana ganin haka ne ko kuma ana ganin a'a yanzu sauran mallumman da ba za su yarda wannan abu ya kai gare su ba ce kaga hadafin ne ka zauna ka tambi kanka ai mallumman kuna da yawa to me yasa me yasa mala abul fatih eh, gaskiya gaskiya gaskiya me yasa shi me yasa zauna ka tambaye kanka me yasa abul fatih me yasa abul fatai mallaman kuna da yawaye yi mai wayo kowane mai hankali ya sani ya san ya san game wannan game ne ya san game da ake play me yasa abul fatai of course eh domin za ka an an kama ta nan wala Allah an karya sauran kenan wala Allah wani tunanin shi kenan eh wannan hakiki wannan hakiki wannan to mu ma yanzu kuma abinda kamar yadda a bidiyo na wancan na faɗa na safe cewa idan gwamnatin na eh, hukumar tsaro suka buɗe haka a Najeriya to fa akwai jan aiki tun da shekara sama da talatin arba'in ana zage shaunin mu kuma muna da bidiyoyi wasu malaman suna da rai wasu malaman ba su da rai yanzu kwanakin can nan wani wa ake kiransa mai kwanuka mai gidan ba hoto. ya fito ya dinga zagin halifa isiyaka rabi inna wa na tuna mana na tuna ya ce wai wai dan ɗarika duka in ya mutu mushirki ne ah, bai kamata a je a bai kamata ma a yi gaisuwan mutuwan ba ma to ka yanzu Hali ba isa karabi saboda Allah in wannan wannan abun ya baya mana ciwo an ta yadawa muka yi shiru yanzu familin sun suka ce za su dauki mataki wannan mai kwanukan ba ya fi shekara dubu a gidan yari ba ba ya mutu bai fito ba ko wani ka muka ce za mu dauki mataki hmm? Allah ya amma amma amma magana magana magana nan na sha fata gaskiya bai kamata ya shiru ba gaskiya muna kira da jama'a muna kira da hukuma kakkaf gaba daya wanda ya haka saboda hatta hatta NDSS su da kansu ba su wuce eh, hukunci ba saboda ba one no one is above the law ba wanda ya wuce ba wanda ba wanda ya fi karfin hukuma hatta hukuman kan kansa bai fi karfin hukuma bai fi karfin hukunci ba in su in aka bar wannan abu ya sha banza ya wuce ba ya sha banza to yanzu sauran za a iya yi wa kowa za a iya yi kowa bi mana kuma ya sha banza kenan gaskiya ya kamata kaga kamar magana da shafa da shi a wurinsa in ya zauna ya tawakkali yana ganin kamar a ai munna ne ko gobe ma zuwa yi masa irin haka saboda in dai akan annabi sallallahu alaihi wasallam ne shi wurinsa ya ci riba to amma wannan abu zai ci gaba ne ga kowa shi ya kamata a gane zai ci gaba ne da kowa all the time in shi ya iya yayi wannan hakuri to yanzu sauran kuma kowa zai iya hakuri irin haka za a iya zo kawai da mutum ya zo ya magana kawai sha'ani a nemi ok kai tun da yi maganan ka kai ka taba wani to wani shi ma bai taba wani ba wani shi ma bai taba wani ba mallum'an ɗarika eh, wasu mallum'an ɗarika eh, da wasu mallum'an izala ba wanda bai taba wani cikin cikin wa'azinsa gashi nan ratatata lemu su ma kowa a kamo su haka ne kenan kuma shi ma na fata da yayi maganan an yi masa raddi an zagi Shehu Tijjani Shehu Ibrahim ko ba ba masa raddi ba an yi kai an yi to gashi nan wannan mai makogoro a ah, mai kira ko ina zuwa eh shi ya kuri mun samu kira ya kuri tsaya kan layi kadan assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh kola Assalamu alaikum warahmatullahi sarki zaki barka da kai barka da himma. Barka kare kola sunan ka da dake kira? Muna maka muna maka fatan alkhairi sunana Bashir daga nan jihar Nasarawa Najeriya. Masha Allah malam Bashir muna jin ka. Alhamdulillah ni ma sarki zaki daga yau sunana Abdul Fatih. Allahu akbar masha Allah. Saboda wannan abin da aka yi gaskiya mun kwana muna kuka wallahi ba za mu bari ba. Hmm. Inda suna tunanin suna DSS to ma da Allah. Allah akbar. duk abin da ke faruwa muna gani muna ji. Hmm. Kuma malami malami malami ba. Mm-hmm. Kuma doka na kan kowa duk mm-hmm. wanda ya yi ya kamata a mishi. Amma muna ji muna gani malam Baffa Hotoro a Kano an yi wannan abu. An kama shi gashi da babban riga ta hula a kan shi <laughs> ya kuma ba da hakuri. To saboda Allah malam Baffa Hotoro ya fi malamin mu ne? Wannan abun fa zai shi inda yake tunanin shi ma ɗan gata ne, mu ma ba ɗan gata ne ba. Na'am. Na'am. Muna da wannan hukumomin duka a cikin ɗarikan namu, mu ma da su. Na'am. Ma ba mu da su ba. Mm-hmm. To abin da muke kira su kamar inda Sheikh Maulana yake faɗa a yanzu. Mm. To a gaskiya abu ne wanda in suka buɗe kofan wannan abun fita abun ba zai kyau ba. Saboda mu ma 'yan jihar Nasarawa muna shirye. to mu faɗi duk abin da ake ma shehunan muna da shi muna da rai kuma da komai da komai to amma abin din mutuncin malami mutuncin shi ya wuce inda ake tunani sosai wala Allah su suna tare da shi a cikin bauchi suna ganin shi abin fatai ne kawai amma ba su san <laughs> muna jin ka wannan shine gaskiyar lamari wallahi tallahi Malam Sarki Zaki mun taɓa kai wani ziyara gidan Maulan mu Shehu Aminu Bauchi. Eh ga number don Allah wani ya rubuta number a ah, kiran mu a nan 929 plus 1 929 371 1992 plus 1 929 371 1992 eh number kiran mu kenan plus 1 9 plus 1 929 371 1992 number kiran mu kenan plus 1 929-371-1992 Okay, kola muna jin ka mun kara maka minti da saboda jama'a na jama'a na da yawa saboda haka sarki zaki hmm. ba zan tawaita ba ba ku fatan alkhairi wannan abun kuma insha Allah bai ta banza ba za mu san da za mu yi Allah ta insha Allah mun gode mun gode Allah sa ka baka mun gode mun gode assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barkatu kola wa alaikum salam kola sunan ka daga kira